الرحمن الرحيم wannan shine majalisunmu na 22 ko ko da uku ne da biyu a cikin littafin tarjimul khitab fi adab as-su'al wal jawab za mu tashi adabul jawab ladubban tambaya ladubban amsa duk waɗannan bayanan da aka mana a akan ladubban tambaya ne ya kuma ake ba da amsa innal jawaba an su'alin imma an yastura an alimin amsar tambaya ko zai ta zo daga malami ko masa tambaya ya bada amsa fatawa ke ko muta'allimi ko kuma shi malamin ya madalibi tambaya sai dalibin ya bada amsa kaga jarabawa ke wa idza kana al huwa al-muta'allima idan ya zama mai bada amsa dalibi ne falyatahalla bi tilkal adabi lis-sa'ili to ya je ya ɗauko waɗancan na dubban da muka ambata guda ashirin da ɗoriya na mai tambaya فإنها له في حالتي السؤال والجواب لا سمي وإني يجبا الوقت اللي يكي تمدى الوقت اللي من غانا من غانا قائدا ladubban tambayoyi ɗalibi to ya zunce su a wajen ba da amsa idan malamin sai masa tambaya wa idza kana al-alim huwa al idan kuma ya zama malam ne zai ba da amsa kama huwa al-hasil bil aghlabiyyati kamar abin da ya fi faruwa a mafirin jayin lokuta fa inna lahu adaban kathiratan zakara al ulama alladhina katabu fi sifati mukti malamai sun ambata eh, ladbane masu yawa malamai sun ambace su a cikin littafan su da suke bayani akan ladibban mai bada fatawa kamar wa al khatib al baghdadi fi al fahih wal كمان إمام الخطيب البغدادي على علامة الشافعي أتكل التافنس الفكيه والمتفقه يا كاول دبا من إبادة فتاوى ما حكى يربط للتاف الناس ولكن هنا سيري سوسا وانا البيتين للتافي نفقوك للتاف الإمام الخطيب البغدادي للتافي مهم مهم جدا جدا جدا في بادي أباب انسا للتافي مهم متفق مهمنش نبي ابن الجوزي العلامة ابن الجوزي البغدادي رحمة الله عليه أسل التافنسة في تعزيم الكتلة التافنسة تعزيم الكتلة شمال التافن يقيم ضد أكثر النقود عن الفقيه والمتفقه يا يوي تقفوا مجنبنو مجنب التافن الفقيه والمتفقه التافن بيش أوا أوى كمياتا مقاتا ببنبع لمن هديسي الشيخ سلمان أه، ابن أبو عبيدة مشهور كي مشهور عن سلمان حفظه الله يا مسا تحقيقي تحقيقي علمي ميبان شعوة للتاتي نأكو معلمي نأكو ابن الصلاح عن إمام ابن الصلاح الشحب الزوري للتافع المقدمة في مسألة الحديث يا غبو تلتافع فأدب المفتي شما للتافي نقيمي يا ladubban mai من بعد فتوامي أمسة amsa ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين ومن أكثر من أكثر الإمام ابن القيم يا يوي تقاوس دا يوا سنة ننشي ما يا قاوس أتشن وأن اللتاف الناس بجيني وأن تنبيه الشيخ محمد بن صالح السيمين رحمة الله عليه يا هلت متين يبادة فتوى دي كرمت إعلام الموقعين بيتي بهلتنا بقى تبقى كرمت اللتاف إعلام الموقعين عن رب العالمين بتغقى بعد فتوى saboda mahimmancin wannan littafi shi ma babban malami a shik mashur alu salman ya masa ta hakiki ta hakiki ilmi mujalladi shida asalin littafin mujalladi biyu ne. amma ya masa ta hakiki ne ban sha'awa na ilimi mujalladi shida katin katin kuma to ilamun muqina rabbil alamin eh sun yi sabani kan yadda ake ambata su ko sun ce a adam أعلام amma عن رب العالمين أما الشيخ بكر رحمة الله عليه da ya سديرد تعقيم ابن القيم تاريه سدعي كنسا da musannikat ɗinsa to da ya zo kan ilamul muqim biya ka sabanin da aka sai ya ce kauli radi shine ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ilam ne sanad da al muwaqqi'in masu sa hannu a makofin Allah zai sanar da su ne ya kamata su littafi na biyar a suyuti fi adabin kutiya alimamu suyuti yana da littafinsa da ya rubuta adabin kutiya kun ga littafai guda biyar akwai sauran littafai da aka rubuta wanda suke bayani a kan dubban mai fatawa burjik ga sunan suna da yawa hmm, amma dai waɗannan suna da mahimmanci domin su kan wannan kawai aka rubuta su wa ghayru ha'ula'i min ulamai da kuma wasu waɗanda ba waɗanda daga cikin malamai alladhina adkhalu hadha al-mabhath fi musannafatihim al-fiqhiyyati aw al-usuliyyati aw al-sulukiyyati malaman da suka shigar da waɗannan waɗannan batutuwan wannan binciken na da dubban mai ba da amsa a cikin littafansu na fiqhu da su na usul da kuma su na suluki littafan da ke gani akan adab amma al-imam ibnu muflih rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa العذاب الشرعية يا كاونا حكى الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أشيل لتوافق الموافقات في أصول الشريعة تصورا ما لم إرن سؤال إمام آه، آه، ما لم إرن سؤال الإمام فخر الدين الرازي أشيل لتوافق على الأصول في علم الأصول تصورا sauransu ga sunan ga sunan da suke a cikin littafin sun kawo ladubban ba da amsa jazahumullahu ta'ala azimal ajr Allah ya saka musu da alkhairi lihada saboda haka ne ta bi sulama min nurihim za mu dan ɗibo ne takuran wani dan haske wata yan walƙiya min nurihim daga cikin hasken su wa nadkuru ba'da tilka al-adabi mu ambaci wasu daga cikin waɗannan ladubbar allati yanbaghi an yaltazima biha al-alimu Wanda ya wajaba malami ya lazumce su shine ijabatihi as'ilata talamizihi aw hadirihi a lokacin da zai amsa tambayoyin almajiransa ko tambayoyin waɗanda suke saurara su wanda suke halarce a inda yake gabatar da darasi wa khususan nahnu al-yawma musamman ma mu yau dinnan Muna rayuwa ne a التقنية na eh, abin nan a أظن na na buɗewar. technology da ake da shi na sadarwa ba ka bane wani kawai zai bugu فقد يصدر السؤال عن طريق الرسالة الحاتفية زي يوا تكس مسج شينا رسالة الرسالة الهاتفية تكست مسج ميقوي أكتبه مكا أو يتصل السائل بالعالم عن طريق الجوال أو الفيسبوك أو كما يقسم في شيء ميتنبير ya ya ya isar da sakonsa ne ta hanyar waya ko kuma ta hanyar facebook kawai twitter ko kuma ta hanyar twitter kawai whatsapp ko kuma ta whatsapp hau gairi dalika ko ta haka ko ta wasu haka so da ya kamata malami ya kula da dubban dare da ka da amsa tambayar da baka ji ba kada ka da amsa tambayar da baka gane ba in ba kun waya akwai network problem ka tashi ce sake kira inda zai yanzu masu tambaye yanzu fata masu ke su kira ka ba su shi ai zai kira su mm. kira na wasu sun kira ni wai suna da tambaya kuma tambaya ba su da amfani na zo na ga kiran na kira su ce eh, lokacin lokacin ya kama ya kama su ce dama na ce maka ai zai kira a kuɗe yana da ju'a na haɗi ai dama na ce maka zai kira kaga da wuya ba filashin ba suke yi ba ba wai ba na nan ba ne a flashin ne kila suke ai dama na ce ma zai kira shi nan kana kama halaga su na dama tambaya ce nake da ita wai ba zai ji kunya ya ce kashe ko ya kashe kira ko kawai shi nan zai ci da yau sai da ta faru da ni haka wallahi sai ta faru da ni yau haka jiya ba ta faru da ni kuma sai da ya fara ban labarai wai ai ya kira wani abokin shi a tudun wada an ce mishi bana nan da je mata shi ne yanzu ya ce bari ya sake kira ya gani alaga su malam tambayoyi biyu muke da su wala rangada rangadan tambayoyi guda biyu haka nake wannan zamanin ganin Allah shirya tattalin wa hakum hadhihi adaba ga wasu daga cikin dubban nan husnul isra'i wal insat wal istina'i lis-sa'ili ya tsalu. Mm. husnul isra zama ka karkata gare shi ka bashi kyakkyawar karkata mm. wal insat sannan ka masa shiru wal sannan ka saurare shi shi wa lis-sa'ili ya tsalu. Mm. ka ji tambayar shi tsaf ka gane lungunanta idan ya yi amfani da haji ne in yi amfani da zaurance ne da lugus alghaz sau duka saurare shi ka gane ne yake nufi saurare shi da kyau kyakkyawan saurare sun karanta ɗaya isa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala da jina muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa